barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci da albarka na sa da abubakar da ke anan shi ya gwiwa tanki a jihar sokoto inda muke karatu da cikin alkur'ani mai girma a kowace rana cikin ranakun watan ramadan yau lahadi sha takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu talatin da tara bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratu Maryam jiya mun tsaya aya ta hamsin da takwas yau za mu tashi aya ta hamsin da tara fa khalaqa min ba'di a'udhu billahi minash shaitanir rajim فخلف من بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتوبا ya Allah tabaraka wa ta'ala a ambaci mutanen ce ya ba mu labarin annabi da kariya da sunan shi annabi yahya ya ba mu labarin nana maryamu da sunan shi annabi isa ya ba mu labarin annabi musa alaihi salam ya ba mu labarin annabi ibrahim ya ba mu labarin annabi yaquba da annabi ishaq da yaqub ya ba mu labarin annabi isma'il ya ba mu labarin annabi idris ya ce muna da su da wasu su da ya gaya muna cikin zuriya annabi nuhu da annabi adamu ya gaya mana mutane kirki ne masu sai da sallah ne idan sun ji ana karatu ayoyin Allah sai su faɗi suna sujuda suna kuka sai Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalqu sai wasu ƴan baya suka zo daga bayan bayan sun wuce bayan sun wuce wasu ƴan baya suka mamaye su menene suka wa'ina ƴan baya aba'u salata suka suka toza ta sallah ba a yi da aka karanta aya Allah su faɗi suna suna kuka ba ko sallah sun ta ta me sun so da sallah malamai sun ce abin da kai da sun so da sallah da farko ba su yin ta duk wanda baya yin sallah ya so da sallah kuma duk wanda baya sallah yana da azaba mai tsanani yana da azaba mai radadi mutuna fa an halice mu ne domin mu bauta ma Allah muhimmancin sallah ya kai cikin ibada ita kadai annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Isra'ila ne raji yace can sama inda Allah ya wuce inda mala'ika jibrilu ke zuwa sannan Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam sallah wato a yadda aka amince ma mala'ika jibril muta'in samma ane amintacce ne wanda ake wa da'a ne can sama amintacce ne amma ga lamarin sallah sai da kace annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da kai ne wannan lamarin ya wuce a ba da sakon shi aka je aka bashi sallah saboda muhimmancin sallah ita kadai ne wanda baya yin ya kafe ta cikin ayyuka kanu rauna yarawna shay'an min al-a'mali tarku kufran illa as-salah sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ganin komai na ayyuka wanda ya bashi ya kafe ta sai sallah sallah saboda muhimmancin sallah sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wala qadara aituna ala hajji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq Abdullahi bin Mas'ud yace na gane mu lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu mai jinkiri ga sallah idan bai zo masalla sai munafiki sanannen munafiki duk wanda aka zo a masallaci sallar jama'a baya zuwa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam an san wane munafiki ne yace ina ganin mutum cikin musafai ana zuwa da shi bayyana rajulaini tsakanin mutum biyu sun dauko shi aka fada wannan ya tallabo shi wannan ya tallabo shi a kawo shi masallaci domin ya samu sallah wani ya zo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam makaho ne yace ya Rasulullah kaga yadda nake makaho ne kuma tsakanin da masallaci akwai rafi banda dan jagora banda wanda zai kawo ne masallaci shin ina da uzuri in tsaya gida in yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam kana jin kiran sallah yace eh yace banda wani uzuri da zan baka in kana jin kiran sallah dole ka zo yau wani uzuri gare ni ko wani uzuri gare ka wanda zaka ji an kira sallah kai sallah gida mutane sun cika ba da uzuri sai ga su mutane gefe musu uku sun ta sallah ga masallacin unguwar su bai cika ba Abdullahi ne mutum ya ce mu a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam na gare mu babu mai kiri ga sai zo masallaci ai sallah da shi sai munafiki wanda aka san munafiki ne sallan nan al'amari ne mai girma sallan nan al'amari ne babba saboda muhimmancin sallah aka ce ko halin da kake ciki sai ka sallah ko wani irin hali kake ciki mutumin da yana cikin rashin lafiya yana ya san inda yake amma baya iya taji tsaye aka ce kai sallar kada zaune kwanci ki ba ni iya tashi zaune haka ki kai sallar kada kwance kai nuni nuni ka nuna da ido ka nuna da hannu ka nuna da duk abin da kake iya nuna ka nuna da kanka ka zo rukuni da sujuda amma ba doke maka ba kwanci nake bisa gadon asibiti ba ni iya tashi ba doke maka sallah ba ana wajen yaji ba annabi sai ya ce fa idha ikhtalalu fa inna ma huwa at-takbir wal isharatu bil rasi idan musulmi da kafirai suka cuɗanya da juna wajen sallah wajen yaki wannan ya buga wannan ya buga lokacin sallah ya ba dauke maka ba da kai ya lokacin kudi ne zai kuje ko fada maka lokacin sallah yayi annabi yace dole sai ka yi sallah inna ma huwa takbir a wannan lokacin sallah ta koma kabbara kawai wani isharatu da ra'si da nuni da kai kace Allahu akbar ga wannan bayan ka sani Allahu liman habidahu amma dai ba dauke maka sallah ba dauke maka sallah ba a lokacin yaki ba dauke baka sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce a lokacin sallah yayi idan akwai tokin da ake yi ka tsaya a raba mutanen biyu rabi su tsaya gaba su fuskanci sallah gadi kuma su yi fuskanci makiya in abin yayi wahala ana jira a fara yaki ne ana gudu su kai sallah da duk biyu in an ji aka yi rukuyi sahu na gaba su yi rukuni sai sahu na biyu suna nan tsaye suna kallo sahu na gaba a yi sujuda da shi har ko aka kai zama sai aka yanka a biyu sai su zamna sai wa'annan sahun na baya su tashi suna tsaye su kuma sai a ci gaba annabi sai ya ci gaba da sallah da wata nuna maka sallah babu uzuri du'anin da ake ciki ko rashin lafiya ko ruwa ban samu ruwa ba ita imama ban samu taimama ba ballan ya jima an wala mutayammama fa arba aqwal yukaina madhhaba yusalli wa yaqdi aqsa ma qala malik wa asbabu yaqdi wal ada li ashab wa qali ashaba wato duk wanda bai samu bai samu alwala ba yayi sallah haka nan yayi sallah haka nan dole sai yayi ta haka nan ko wasu ce ranka daga baya ko shi ba sai yayin ta ba tayi ko ce amma dole sai yayi lokacin sallah ba zai wuce ba don babu ruwa babu abin ke ma ba ka ce ba za ka yi sallah ba kana cikin mota ne an tashi zuwa kudu daga nan motocin da ke shiga ba na musulmi ba ne ba su tsayawa lokacin sallah banda alwala kai sallah haka ne lokacin da ya kai kuma lokacin ya fita sai in za a tsaya karshen lokacin la'asar sai ka hada azhar da la'asar ko za a tsari a tashi lokacin ya yayi sai ka hada azhar da la'asar za a tashi karshen dare ka hada magariba da isha ya za a wuce ga lokacin sha'i mun fara tafiya tun kafin magariba kun ba a tsayawa sai bayan sallah asuba to dole dole sai kai sallah azhar da la'asar sai kai sallah magariba da sha'i haka nan ko da alwala ko babu alwala ko da sarki ko babu sarki wata sallah babu kudin da yake sa ake barin ta babu wani dalili da yasa haka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke haka ta da aiki wanda suka biyo bayan su suna ba sallah matukan muhimmanci kuma duk al'ummar da ke ba sallah muhimmanci tana samun ci gaba tana samun nasara sallah tana kawo arziki da yalwa sallah tana maganin talauci Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wa da alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa kada ka tsaye da sallah ka umurci alanka tsaye da sallah kai hakuri akan tsaye da sallah babu tambaye ka arziki inda ka tsaye da sallah mu ce arzikawa kai shin kwarai da kare da masu jin tsoron Allah sallah haske ce in muke da sallah fuska ce za ta yi haske lamari ne zai haske rayuwa ce za ta yi haske kabari ne zai haske ranar lahira kuma zai haɗu da haske sallah idan muke da yin ta mu taimako Allah ce wasta'inu bi sabri was salati ku nemi taimako Allah da yin hakuri da yin sallah duk ne neman taimako ga lamari ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Umar radiyallahu anhu ya aka kashe shi suka zo su Abdurrahman bin au su Usman bin Affan su Ali bin Abi Talib aka zo ana tattauna wanda mutanen nan guda bakwai su wa'anda mutan Sa'ad wanda anan wanda Umar ya zaba su Talha wanda za su zaɓi shugaba baya ne sai duk lamarin ya rike muna ga mu ya rage kowa ya jaye saura Usman bin Affan da Ali bin Abi Talib idan lamari ya dame mu muna tunanin wa ya kamata mu ba abu ya bari sani sai mu tashi mu yi sallah sai mu ga koyan yawa Allah ya koyi ji muna domin Allah ce inu bis sabri was sala ku ne muke mukun Allah da yin hakuri da yin sallah annabi sai sai yace wa ila qoratu ayyi fi sala an sanya sanyin ido na cikin sallah ina jin dadi da ina sallah haka duk mu'min mun mu'min ina jin dadi sai daga cikin ai an zo ciwo ya kama shi rashin lafiya da shi an yanke mai gaba sai ko hannu ne ko kafa sai an yanke likita ya ce in ba a yanke ba rashin lafiyar nan za ta ci gaba za ta ci gaban ka har ta kai ga mutuwa to ka dole sai yanke wata gaba in kuma za a yanke mu mutum wannan gaba ko za a yi operation sai an ba shi giya wannan shine kaida ko ina ko yanzu haka ake dole sai an baka giya wata sai an masa alluran maye shine jiya, duk abin da ya sa jiya maye ne amma malamai sun ce wannan yana halatta su ne a yi masa allura ta kwaya kun ta kwaya ce ake yi ya kasance kai ba ka zama bakwai da kake ba a da da ba a ci gaba ba allura ake ba ba suwa ake a sha kuma tun lokacin ka bai kuka ya ba haka ake yi ci ya halatta da mai Yi ne a baka bayan ka sha hankalinka ya kauce a yanke maka Ya kace me za a baka ya san halatta ne ya halatta amma dai ba zai iya ba bai tabbata sallah in ni da sallah duk abin da nake cikin mantuwa nake yin kuma ga Allah sai sai da sallah sai ake yanke ne hannu ba ku lawa ba ta yanke ne hannu ba saboda mai da hankali ga sallah da muhimmanci da sahabbai da da suke ba sallah kuma radiyallahu anhu lokacin da shugaban da shi khalifa ta cikin da yake shugaban na farko yace al'amarin ku mafi muhimmanci inda nake shine sallah sallah shine al'amarin ku mafi muhimmanci ya kamata mu ba sallah muhimmanci ya kamata mu kula da sallah annabi ya ce da mutane sun san abin abinda ake samu ga taho farko ba za su same shi ba sai an yi a da sai sun ce ayi koyiya an zo shiga sahu na farko saura kun kun zo tare ya ga Aisha ta ce dai a ce ku a ce wannan sahu na farko wannan sahu na biyu in ni dauki wanda aka ce sahu na farko in shiga in dauki na juna ya da haka Allah ya kaddaro saboda muhimmanci da aka sallah Imam Muhammad bin Hanbal yace da aka sahun farko aka ce saura da ku ba da tsari yace babu na da jiwoyi baka cewa babu ke shiga sai kai sauri ka sai ni kai kai sauri shi yace ka shiga ya shiga saboda muhimmanci da ake samu ga shiga ga sahun farko al'amarin sallah babu wanda ya kai shi duk abin da kake na sakon Allah abu ne mai wanda yake mai zunubi wanda yake za a azabtar da kai wanda yake kana tsakanin amma duk lokacin da kaga ka bar sallah ko ka samu jinin mutum musulmi ka kashe mutum musulmi da gangar ko wa'annan babu abin da yake su girma da barin sallah da zubda jinin mutum musulmi in mutum ta yawa da sai daga cewa wa'annan sun fi komai muni wa'annan sun fi komai lalacewa mutum ya bar sallah za su yi kokari kamar yadda faɗi jiya al'umman mu ta jihar Sokoto sun yi gadon kwarai al'umman mu na jihar Sokoto Allah ya saka mu iyayen mu da kakannin mu da alkhairi kullun sallah ko da cikin sallah mutum da ya kai shekara 30 baya iya barin sallah idan zuwa sako ne da kwarai da mafi yawa daga cikin su ba a rasa da ba su yi hayyan yanzu da ba su yi yanzu ba har ga da'awa a kira su na san mutanen da unguwar da ba ɗaliban ilimi bane ba mutanen kirki bane ko wanda baya sallah cikin su baya da zama cikin jakowa kamar mujiya saboda suke tsargo shi saboda suke fitina shi saboda suke addaba shi saboda suke suke nuna da shi haka ake yi duk wanda baya sallah ku fara yi mai wa'azi ku fara jawo hankali ne ya kiya ya jibu hijiranu yana wa jama'a kaurace mai a daina yi magana an angwame shi a tsarge shi a kai a mai bakan magana a kaure ido da gare shi a ki kasuwanci da shi a ki kallon shi a yi mai magana kwarai in ya ki sallah domin ya ci alaka ta kwarai tsakanin da Allah duk wanda bai tsaye da sallah ba kai da ka kulla alaka da shi sai ya ci amanarta sai ya cuce ka in jire direban gidanka ne abba ya salla lalle lalle akwai haɗari zai iya haɗa kai da ɗan fashi da makami a gurin da kake in wani ma'aikacin gidanka ne abba ya salla zai haɗa kai da wasu mutane a cikin zafi ka ko a cuce ka duk wanda ya kasa riƙe wannan amana tsakanin da Allah lalle lalle zai yaudare ka babu gaskiya babu riƙon amana ga duk musulmin da baya sallah to kaka yadda wata alaka ta aka ga musulmin da san baya sallah in ba alaka ce mai wa'azi ne, in ba alaka ka jawo hankalin shi ba ne cikin tozarta sallah akwai rashin yin ta cikin lokaci lokacin sallah yayi sai ga mutane sun yi zaman su lokaci ya wuce muktari ya wuce zaruri ya wuce ko sai karshe annabi yana siffanta musu munafukai sai ce ba su tashi sallah sai rana ta yi fata fata su tashi yi kuce kucin kuciya guda hudu la yadkuruna Allah fiha illa qalila ba su ambata Allah ciki sai sai kadan don yana cikin tobatar da sallah da Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalqun wasu ƴan baya suka mamaye bayan mutanen kirki suka sun wuce suka tobatar da sallah ya kasance ba ku sallah cikin lokacin ya kamata idan lokacin sallah yayi lokacin tunayi na farko ku tashi sallah an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam mafi soyuwa aiki ga Allah yake sallah cikin farkon lokacin ta haka wanda yayi sallah farkon lokacin lokaci ya fi wanda ya sallah bayan lokaci duk malamai suke cewa in ka zo masallaci kai ta kiliman na sallah yana tafiya ta karshe kai kabbar ka shiga dama hadisi ya inganta annabi sai ya ce duk wanda ya kace cikin ku ina ruku'i ko sujuda ya shiga kai ya ce an taso domin ne domin sakan sakan suna wucewa farko farko lokacin sallah yana wucewa idan kai ce na yana sujuda kace sai ya taso tsaye yayi sakan biyar yayi sakan goma yayi sakan sha biyar duk wa'annan sakan sakan ka jinki ta sallah daga lokacin da lokacin sallah ne yake wucewa malaman suka ce kai yana ya ta karshe ka jira jami'i na duba ka shiga aida kai domin lokaci ne ka samu na farko ka samu na da jami'i ka samu ladan jami'i samu hukuncin jami'i ba amma kuma ka samu sallah farko farkon lokacin ka ka fi wanda ya same ta daga baya wanda suka zo daga baya suka yi jami'i na biyu zaka ya jama'a ku kiyaye sallah yana cikin soja ta sallah yin ta ba yadda annabi ya ce ayi ta ba annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah ne ku ga ina sallah mutum bai zuwa yana sallah ya dinga koton kuciya ya dinga rukuki mutum bai sallar rukuki bai taso annabi ya ce babu sallah ga duk wanda na bai tsayu a rukuki da sujuda ba zaka idan ka yi bayan ka ya daidaito a cikin rukuki da sujuda kake kai ka taso to babu sallah gare ka sallah muhimmancin ta duk yadda annabi sai yake sallah daga kabbara harama har sallama sai da ka ruwaito muna gaba daya kuma komai ba rage ba kuma yana da cikin littafai kuma malamai sun koyar da shi kana sallah ba kana tozartar da ita ba ka yi dai wani mutum ya shigo cikin masallaci ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sauyo ka a biye ce wa annabi sallama annabi ya ya an mai sallama ya ce yi fa salli fa innaka lam tusalli ko ba kai sallah ba ka iya sallah ba ya ce ko mai rasa a biye da yawa annabi sallama annabi ya an sa mai ce ko ma kai sallah ya ce fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah ba kai sallah ba ya koma dawowa yayi sallah na uku ya koma yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama ya asa mai ko ma kai sallah ba kai sallah ba yace wallazi ba ataka bil haqqi ma usilu ghayraha fa allimni na rinke da wanda ya aiko ka da gaskiya bai kiya wanda ta wannan ta koya ne annabi ya koya mai daga in ka tashi zuwa sallah ga abin da zakai yi har ka har ka sallah ya waje ba gare mu kowa ya koma makaranta ga alayi rariya mata ta sallah ka je makaranta ka sa kai alayi a da a da a ƙasar hausa wanda bai iya halayi ba ba kowa bane ban bazara ne a da a ƙasar hausa kowa ya iya halayi duk da waɗanda suka yi fina-finan hausa na da in ke irin lokacin da ake wasa kwaikwayo sai ka ji mutum cikin wasa da ya kawo maka wani quotation daga halayi ya kawo maka wani abu domin duk wanda bai yana da iya komai na sallah ba ta Hausa shi ake farawa da shi domin a koya maka rariya matakin sallah ka san me ke sa yi sujuda qabliya me ke sa su sujuda badiya ya kamata kowa ya kasance ya koma ya kasance alayi in ka iya alayi sai kai ka karanta sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ka sallah ka san ga abin da ya inganta ga wanda bai inganta ba wannan abin da ne alayi yake ana yi ashe akwai wani uka da ake yi ba nau'i ɗaya bane bayan tsara yi nau'i kaza yi nau'i kaza yi nau'i kaza duk inganta guda da farutta fa wayannan farutta hannu fa nau'i kala uku gare su cikin sallah akwai inda cikin sallah farutta na ku ana son ya mace to haka ake so ya mace cikin sallah akwai inda cikin sallah haka ake so ya warga da su ba zakin su nake ba haka ake so ya yi cikin sallah ayi kuma kana da kuwa haka ake so kai akwai inda cikin sallah haka ake so kai baka mace ba baka warga ba yanzu kai ka san haka sai ka je ka cikin sallah sai ka je ka iya sallah sai ka koma makaranta shi ne wani wuri ne yanzu na ba ku asara je wani waje annabi sallallahu alaihi cikin sallah farauta hannu nauyi uku gare su kai farautan kada hannu haka cikin sallah ko da yaushe baka sani ba ma ce su kai fasakin suka kai warwara saka tsaya kai baka sani ba a kana bukatar ka sani annabi hali uku ga na sallah farta hali uku wani lokaci ya mace su wani lokaci ya bude su wani lokaci bai mace su wani lokaci bai bude su ba daga hannu wajen kabbara annabi ta hali biyu ga rai wata ne daga hannu ne zuwa zuwa zuwa kunnuwa wata ne daga zuwa zuwa kafada ba ka ya ka daga hannu wajen inda aka samu an daga ku tafi wajen sujuda annabi ta sa fa inda yake duka gabbai bakwai yake sujuda ka san wadanni gabbai bakwai ne wajen rukui akwai yadda yake jinkubuwa ne wajen rukui ka san yadda yake jinkubuwa ne wajen rukui akwai inda yake kallo da ido ko ya yi rukui kallon ya ka kake da yatsun wanda aka kusa gare ka ko ya yi rukui kallon bayan da kake yi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yadda yake kaza sallama zo sallama annabi sallama kala hudu gare shi akwai inda yake to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gefen dama yace assalamu alaikum wa rahmatullah gefen hagu sai ya koma nau'i na biyu yace assalamu alaikum wa rahmatullah gefen dama assalamu alaikum wa rahmatullah gefen hagu wani lokaci assalamu alaikum wa rahmatullah gefen dama assalamu alaikum gefen hagu wato kuma ya fara daga dama zuwa hagu yace assalamu alaikum kali kala hudu ke ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ka san su duka kana yin su annabi sallallahu alaihi wasallama in yayi rukuni zikiri kala goma sha biyu a akwai wanda ake karantawa kila kala guda ka sani subhana rabbiyal azim wa da ifi ne shi ma mai hada hanyoyi ya ka tattara ka tattara shi ya kira rauni cikin su duk ingantattun duk ingantattun kala goma sha biyu da annabi ke karantawa wanda su kowane rauni cikin su wanda wasu malamai sun ce baibi ne wasu ce a ah, ya hada shine subhana rabbiyal azim wa bihamdi kila shi take sani kila shi take karantawa ya ga ai haka ka koma makaranta ka koyi sallah sallah ya ce ci gaba al'umma sallah ita ce tabbata kai musulmi kake komai cikin sallah nau'in tahiyya tahiyya da annabi karantawa kala shidda ne kawai sai ya dai da ke karantawa kila kala kai kawai ka iya lokacin sai ya kala shida ne akwai tayya Abdullah bin Mas'ud akwai tayya Abdullah bin Abbas akwai tayya Nana Aisha akwai tayya Abu Dharr tayya kala shida ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke karantawa wanda ya karanta wannan wanda ya karanta wannan wajibin mu ne dole ne mu koma makaranta mu tashi mu karanta mu karanta littafin da suke magana game da sallah a nan kasa kasa babu littafin littafai guda biyu da suka fi muhimmanci na sallah kamar ahlari da kuma sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam in karanta subhanak zai gaya maka komai da kake bukata akan sallah kuma mafi yawa abubuwan da ya faɗi cikin sallah ingantattu ne mafi yawa akwai faɗan wanda ya kace da hadisi za ka samu ya yi wannan hadisin da inganta ba ko wani hadisi wanda ya zai sa wani amma kaɗan ne in ka karanta sifatu salatu nabi sallallahu alaihi wasallam shakun do in ka karanta alayi dama ka iya ta ka zo karanta sifatu salatu ta maka sauki sai ka zance dama na san kaza dama na san kaza dama na san kaza za ka mu yi wasu malamai suna cewa duk wanda ya yi sallah bai san rukunanta ba bai san me ke bata ta bai san to bai da sallah in wasu malamai duk da kawai mafi inganci yana da sallah amma dai ana ji mai tsoron yayi sallah ba cikakka ba domin sallah ce ta lalace in sallah ta lalace bai ce da ki gyara da ba abubuwa nawa ka yi qabliya abubuwa nawa ka yi ba'diya ya kamata ka san wa'annan kuma ka san su ka karanta su Allah rubuta cikin littafai iyaye su dage ayatan su yi sallah yaro in ya kai shekara bakwai ka dinga ta sai ya yi sallah ka dinga ce mai kai sallah ba a bugu ne har shekara uku ana koya mai ana so ta kai sallah ka yi sallah in kai sallah zan baka abu kaza baka iya sallah ba kaga yadda ake sallah ai ta wasa da shi ana koya mai sallah in ya kai shekara uku ana koya mai ana mai wayo ana mai dubara ana mai hanyoyin koyo to lokacin ya fara iyawa in bai yi ba sai a fara duka ne daga nan har ya balaga in eh, ya balaga bai yi ba ba malamin suka ce a kai shi a nemi tuba in bai tuba a dace ne kai domin sallah muhimmanci gare ta duk malamai sun yi ijma'i wanda bai sallah ana kai shi wannan ba wata maza ba bace tsakanin wata a mazhaban Abu Hanifa wanda bai bai sallah ana kashe shi a mazhaban Malikiya ana kashe shi a mazhaban Shafi'iyya ana kashe shi a mazhaban Hanabila ana kashe shi a mazhaban Zahiriyya ana kashe shi Ko maza ba wanda bai sallah ana kashe shi tsakanin su dai shi mun kashe shi a matsayin kafiri ne ko mun kashe shi a matsayin haddi muke ne wanda shi sabanin da suka yi amma cewa kashewa hukuncin wanda bai sallah kowa ne ne hukunci ta kashe shi za ka wa ka tarbiya ka buge su ka ba su kai lallashe su domin a koya musu sallah a nan kasar da muke wayanda ba addinin mu ɗaya ba in sun tashi zuwa wajen bautar tsoron lahadi duk da karen gidan da shi ake zuwa kare ɗaya ake bari sai ga mutum in mashin garin ya goya uku baya hudu baya ya yi za a je wajen sallah sai wajen sallah tsoron lahadi in mota bai shi a cika ta baya ta cika dam dam dam ta yi kasa a cika gaba amma ki kana iya kai kadai ina diyanka baka ce su tafi baka umurce su ba sun yi sallah ko ba su yi kuma sai isa wannan ba daidai bane wannan baka yi baka bi koyarwa ta sabai baka bi koyarwa ga magabata ba kuma ka nuna kishin addinin ka ba a hito masallaci a ga an cika masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yi niyyar da la yi mansuda in sa ayi ikama in an gama in je waɗanda ba zuwa sallar jama'a gaba ɗayan kone gidajensu domin mai ne da ba su zuwa sallah ya kone gidajen su a kone gidajen su don ba su zuwa sallah in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya ce idan mutum ya yi alwala da gida ne ya fito zuwa masallaci biyar ta yi kafu aya za a ɗaga mai daraja a rubuta mai lada a goje mai zunubi in ya koma wani kafu a rubuta mai lada a ɗaga mai daraja a goje mai zunubi haka kafu kafu kafu kafu har ya kai masallaci da gidan shi har ya kai masallaci in ya shiga masallaci ya yi sallah ya zamna malaiku suna ta ambata suna ta yi mai salati suna ta Allahumma kailahu wa rahamhu ma da mutum sallahu mutum yana cikin masallaci da ya sallah mala'iku za su ce mai addu'a su ce mai addu'a Allah ka gafarta mai ya Allah kai ne rahama mutum mutane bani salima suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mu za mu tashi unguwa gaba daya za mu tashi da unguwanmu mu koma kusan masallaci annabi saboda sallah gaba ɗaya unguwar ta tashi ta koma ta koma masallaci kun ashe da yare da baku labari je in su kutu guda biyu ashe sun yi gado daga sahabbai ne sahabbai suka ce mu tashi manzo Allah duk unguwanmu mu koma unguwa inda masallaci ta annabi ya ce ya bani salma ilzamu buyutakum fusafata yakum ku tabbata don ku dinga tahowa sai a dinga rubuta muku gurabun ku da inda kuke zuwa kuna nan a masallacin ku ba yau ku daga jami'an musulunci ta Madina nan nan ne unguwan ne suka so tashi daga nan su koma masallacin Allah ku masallacin killa sai ba masallacin ku ba ba duk wanda yake je masallacin sai ni ya je inda ya shi inda ake ziyara bai ganta da ziyara ce ba malamin suna zuwa ziyara wuri ko daga nan mutane suka zo su bau unguwa su koma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tabbata da a dinga rubuta muku a dinga rubuta muku gurabun ku Za ka mu tsare sallah mu koya mai yaran mu sallah mu ba ta muhimmanci yana cikin tozar kata rashin yin ta yana cikin tozar kata jiki ka daga lokacin ta yana cikin tozar kata baka san farillanta ba ba ka san sunnoninta ba ba ka san musahabbanta ba ya kamata mu masa kaimi mu iya yadda ake sallah mu koyi yadda ake sallah Allah ya ba mu ikon sai da sallah wanda ba su sallah wani sabon shawa suka fi shawa duk a cikin ka sallah to duk abin da kake son rai ne duk abin da kake abin da ba a sa ka bane wata ba shawa suka bi shawa fa sawfa yalqawna dajja da sannu za su hadu da azaba da sannu za su hadu da bone da sannu za su hadu da wani rafi a cikin jahannama hadisi sun suna fata gayyar wani rafi cikin jahannama amma ba su inganta ba hadisan shek Muhammad Aminu Sheikh ya tsira cewa duk wani bone duk abin da ya saba masa shari'a duk abin da yake koma bayan abin kware ne an dalalaka ce mai gayya saboda duk wanda ya fi sallah zai haɗu da lalacewa ya da komawa baya ya da gayyar ya da da shi a rayuwar da ranar Allah ya kare ni ba ma da baka sallah ka ji wannan ka ji kana cikin wahala kana cikin bone ya za kai Allah ya ce illa man taba fa ce wanda ya tuba in wanda ya tuba kan Allah ya kaji tuba dai zaka da kace ka lalle a shi haka ne da ban umurta yara na da sallah da ban umurta iyalai na da sallah da ban kula sallah amma yanzu na ji abubuwan da ake samu na azaba da bone da damuwa zan koma ina kula sallah to ban da kai illa man taba fa shi wanda ya tuba shi kan ya fita tuba annabi sai ce man taba taballahu alaihi duk wanda ya tuba Allah zai shi tuba dai komi zunubin da kake yi komai sabon Allah da kake Allah sun yake ka zo ka tuba Allah idan ya faɗi manyan manyan zunubai cikin Qur'ani sai ce sai wanda ya tuba a cikin suratul Maida Allah ya ce la karka faran ladina qalu la ilaha ladina qalu inna Allah thalithu thalatha وما من إله إلا إله واحد فإن لم ينتهوا عما عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم Allah cikin su tuma da ita lakar kafara alladina qalu inna Allah salisu salasa wai suka ce Allah ɗayan alloli guda uku ne inna Allah salisu salasa Allah ɗayan alloli guda uku ne kun kafirta afala yasuba wa lakar kafara alladina qalu inna Allah salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abin bauta sai abin bauta ɗaya. wa fa in lam yantahu amma ya yaquluna dan ba su hannu daga abin da suke faɗi ba ya la yamassal alladina kafaru minhum azabun alim wani suka kafirci azaba mai tsanani raba mai raɗaɗi, za ta shafe su Allah ce afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu shin ba za su tuba zuwa ga Allah su nemi gafara ba wata Allah ba azaba yake nufi ba Allah abin da ke nufi da mu cikin cin ci azaba amma yanzu ka ce mun tuba mun bar cewa Allah ɗayan alloli guda uku ne sai Allah ya Allah ya kafa wallahu ghafurur rahim ai Allah mai gafara ne Allah mai rahama ne cikin suratul furqan ta Allah yake cewa wallazina la yad'una ma'a التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar da wanda ba su cewa wani abin bauta kuma bayan Allah wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harama Allah illa bil haqqi ba su kashe ran da Allah ya haramta a kashe sai da gaskiya sai in yakin cinta wala yaznuna ba su dila Allah ce wa man yaf'al zalika yalqa asama duk wanda ya ji haka zai fada sama da a sama da gayya sun zo cikin hadisi wanda bai ganta ba cewa duk wani rafi ne cikin jahannama na cima guda a sama na cima guda gayya wanda za faɗi da zunubi ya faɗi da kaskanci illa wa sabani illa man taba wa amana wa amila salihan sai wanda ya tube imani ya yi kirbar ويذهبهم عذاب يوم القيامة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات sai wanda yayi imani yayi tuba yayi imani yayi aikin kwarai wayannan muyagun ayyukan su Allah zai biya musu kasance ayyukan kwarai wanda tuba in ka tuba Allah ya ambaci manyan manyan laifuka cikin wannan ayatin cikin suratul furqan babban laifi wanda ya fi wani shine shirka sannan kashe ran da Allah ya haranta sannan yin zina amma Allah ya ce duk wanda ya dawo ya tuba to Allah zai karbi tuba dai haka nan Allah tabaraka wa ta'ala cike dullatin da kai kul ya ibadi alladhina ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnaqu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim cikin sun shaye duk waɗannan ayoyin da cikin suratul ma'ida cikin furqan da wannan da cikin duk suna ƙara inna allaha huwal ghafurur rahim ko inna ghafurur rahim suna ƙarewa da sunayen Allah guda biyu al-ghafur da ar-rahim Allah tabaraka ta'ala ya ibadiyal ladina asrafu ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim annabi ka ce ya ku na wanda suka wuce iyaka wajen zunubi suka yi fanna suka yi zunubi da yawa la taqnatu min rahmatillahi kada ku yanke tsammani da rahma Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah da gafarta zunubai dukkanin su abinda dai Allah yake so ka tuba in kai taubatan nasuha ko Allah ya karba wani sahabi yadda wai yana kafira kafin ya musulunta yaje fashi da makami ya tare ɗan wasu mutane na Makka ya yi musu fashi da kare ashirin ya zo yana da sallallahu alaihi wasallam sai ka musulunta musulunci sai ka musulunci ka ba annabi zuciya na hijirce shi kan zuciya ba ya so kaga ne yace to shi ya zai ta sai ce baka san wanda ya musulunta ba Allah yana kai tsira musulunci yana shafi abin da abba ya nai wanda kan musulunta wata abincin da kai Allah ya yafe maka shi tunda ka musulunci ka shigo musulunci babban tuba shine shigowa musulunci domin babban sabo shine shirka da ake da Allah in kai ki tuba to duk da aka fi tuba nan wannan abin da kai to Allah ya yafe maka shi amma tuba yana da sharadi na farko annadamu alama fata kai da na sani abin da ya auku da baka sallah ka dinga jin damuwa da neman mata kake ka ji an yi magana su ba ka dinga nuna damuwa kai kuka da hawayen ka shine shine damuwa damuwa nan nadamu alama fata annabi sallallahu alaihi wasallam yace annadamu tauba nadama tuba ne kai ji nadama kace da na san da ban aikata ba na ji zafi Allah ya fahimci tuba Allah ya fahimci nadama gare ka annadamu alama fata wani yato ala Allah ya uda ila zambin fima basiya alaihi min umri sannan kai niyyar ba za ka koma daga zunubi ba ga abin da yayi saura na rayuwarka kace daga yau wannan zunubin ba zan koma yi ne ba zunubi kala kaza nake na tuba daga yau sallah ba za ta koma wuce ne ba daga yau ba zan koma so zakka ta ba daga yau ba zan koma mutane masallaci ba ba zan koma mashin din mutane masallaci ba ba zan koma yin jiban mutane ya zama abin ta ala zama ba wannan kiran wannan wani ya ala Allah ya uda ila zambi ma ba ma bakiya lahu min umri wa al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ya bar zunubi lokacin da yake yi nai lokacin da kake yin zunubi dan kai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan kai kai tuba na zagan bunu in ka zage bunu in ka zage shi ba zai koma ba kai da kai zai koma inda ka zage za ta zo aka so kai tuba tuban da ba za ka koma yin irin ta ba sannan idan ya kasance ka zalunci wasu ka je kai musu abin sharadi ne na tuba ba za ka je ka saci zuciyar gwamnati ba ka kara kai manya manyan gidaje da manya manyan motoci ka ce ka tuba tuba bai yi ba shi shine ka ɗauki wayannan dukiya ka kai cikin asusun gwamnati a sa musu su ka san kawai sai ka dawo sai ka ce ka tuba Allah ka bi tubanka ba za ka je masallaci sai karan jiya ka saka fiyan mutane ba ka kai ka kashe kudi a cikin don ka ce ka tuba wannan ciwon da yi ba sai ka je ka an so musu mashin ɗin su ne ka kai musu abin su ne ka ce ka tuba sai Allah ya taimaka tubanka don ko da an kama ka da shi ba za a yanke maka hannu ko da an shi kayan mutane in dai an kama barawo yayi saka kama shi aka ya tsere da kayan mutane da an shi kayan kuma za a yanke masa hannu dan cewa hannu ba wai akan kudin da ka sata bane wannan hukunci ne tsakanin Allah da bawa ne to aka babu wai mai kaya ya fi ma iya ya fi maka to amma maka wace ne ka maka zuwa a san ke maka hannu domin saka shi hukunci sata ne za da maka hukunci domin gobe ka kace ka sace na wani domin wanda ya saka gobe ka sace mashi da mutane aka zo a yi ma hukunci ce mai mace ce ya ya he ma dole da bai kuma sace ya he ma ake haka wannan hukunci na ki ana yi ne domin kada wani ya gani gobe ya ce zai zai abin da zai komai zaka tuba idan zaka yi ka mai tsamma mutane kayan su da ka tuka tuba idan zaka yi dole dole sai ka biya mutane hakkin su wani hakkin mutane hakki ta da Allah wani sai ka ta kace istighfari dan ya kasance ba sai ka yi gargara ba ba sai ka jira zai fita baka ce la su ba ba ka ba wannan ba ko kuma sai rana ta fito daga yamma kace za ka tafi za ka yi tuba ba ba za ka yi wannan tuban ba amma mutanen da ke cewa ni akwai wasu mutane da suke cewa haka a nan wajajen mutum sai ni abubuwan da ni na san Allah zai yi ba gaskiya ba duk abin da kai ka ce Allah bai gane ma ya ci girman zunubi bisa ga abubuwan da ta yi mutane sun yi manya manyan bai a da kuma Allah ya yafe musu sai ta mutum annabi ya ba mu labarin wanda ya kashe mutum ɗari mutum ne ya yi ta israfi ya kashe mutum da cikin da kaya sai ya ce abu da wanda ya fi kowa ilimi bayan kasa ta kan nuna min yawan bauta Allah wanda zai da ilimi amma akwai bauta Allah sai ya ce mai kaji laifin da ni mutum ta cikin da kaya ne kashe kariya da ayin tuba yake ta cikin da kare ai baka da tuba cikin da banda tuba mini ke jira bayan cika da kai cika da shi na dai sai kashi mutun dai sai ta gura min wanda ya ci kowa ilimi a bayan kasar ta gura mai ilimin na gaske yace ya aka yi sai su mutum kai na kace sai kina da tuba yake ni wajen shiga kan ubangijin ka kai tuba hakkin Allah ne kana da tuba sai dai ba za ka kai tuba wannan garin ba domin ya nuna kana cikin mutane masu yawa sabon Allah in mutum da tuba sai yayi hijira da hijira ita ma tuba ce mutum ya bar gari ba sa sabon kashi kuma sai suka ba abin da suke kamar da makarkar sai so ta kashi suka je cikin kogo annabi ya ban maka yayi madina sabai suka ban maka sai madina sai an ban mutane masu sabon Allah haka yake yace ka bar wannan garin na ka ce gari kaza akwai mutanen kirki a can wancan wurin in ka ce sai Allah ya karɓi banka ya zo yana ga hanya ya yi rabin tafiya sai mutuwa ta zo mai mala'ikin mutuwa ya zo da an kai kare yayi sai mala'ikun rahama da mala'ikun azaba suka yoga kowa suka ci namu ne mala'iku azaba suka ce lalle namu ne mala'iku azaba suka ce namu ne sai Allah ya aiko wani mala'ika domin ya yi musu hukunci tsakanin su sai suka ce mala'iku azaba suka ce ne wannan mutumin zai taba sakon Allah ba bai taba bauta ma Allah ba sai sai bai taba abin kwai ba ka ji abin da ya mutum dari ya kashe don haka muka ce mu muka cincinta mu doki mu doki rai ne daga mala'iku mutuwa mala'iku azaba suka ce a ya zo zai tuba ne ya tuba ya zo wani gari ne zai gyara sai malaikin ya ce musu yanzu a auna da inda ya fito da inda zaina ina ya fita da inda ya fito da inda zaina ina ya fita sai ga ya inda inda inda zaina ya fita wata inda ya fito da yiraji ba tafiyar da ya yi da yiraji ba shi kuma wannan wannan malaki ya ce musu ajiba a gani in ya yiraji ya kasance inda zaina ya fi ya fi kusa wata ya yi tafiya mafi nisa sai malakun ma ku kai tsere ne sun kuma ya kasance ya fi kusa da garin da yake da na da ya saba sakon Allah sai malakun azaba ku kai tsere ne diga ya yi daga garin da ya saba kafin Allah wato mala'iku azaba ya kamata ta dare shi Allah ya maka wahayi cewa ki ta ki ƙara tsawo sai ka ta ƙara tsawo ta tsawo ko da aka aula ta ga tahi da fito ya fi yawa sai mala'iku ha masu ka wa man ya'mal su أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ما شاء الله على ما كبر duk wanda ya zalunci kai ne ya yi mugun aiki sannan ya tuba zai samu Allah mai gafara ne Allah mai rahama za ka mutuba ga Allah duk da ne kake kaje ka tuba ga Allah in ka tuba ga Allah tuba kai in ka tuba kai ni ba za ka saki ba kan ya dawo ya sa ka saki yi ka koma tuba Allah da ka tuba ka ma da bai bai wa Allah bai ai Allah ake wa tuba ba Allah ake wa tuba ba baba ake wa tuba ba ba wani ake wa tuba ba ka baka dadin ba shi Allah ya sani annabi sai ya ce duk wanda ya tuba ya tuba tuban ke sai ya koma jari ya koma zuri ko ko saba'in ne Allah zai gafara ya saki ya dawo ya saki ya dawo in kai sai ka kullum kai kuka tuba kwarai kai kuka ka nuna da ka sani ka ce wajo kai Allah me kuka me tuba na kwarai idan kayan kiɗi gare su ban kwai shine cece wa'annan kayan kiɗi kun wata waya ce ce tassa take ta sabon Allah ya tare yake ka kuɗi ciya kuɗin masallaci in wani waje ne yake zuwa ya kolin baje ko ba zuwa wannan wajen ba shine tuba na kwarai ba kana ganin wani yana buge kana na su ba ka tuwa da kike kallo na ba wanda ba su da kyawu kika ce ka tuba ka kade suka saka ni abin da ta wannan ba su ba bane wannan kawa kan kawayo ne ka kawa Allah wayo kawa kan kawayo amma in kai tuwar kai to Allah zai karbi tubanka Allah yake illa man taba ce face wanda ya tuba wa amana wa amila salihan akwai labarin tuba da ake bayyana Malik bin Dinar Allah ya san ingancin wannan kisan Malik bin Dinar wanda daga cikin tabi'ai sai yaji ana karanta hadisi Malik bin Dinar Allah ya yi rihin rahama da shi da Malik bin Dinar giya yake sha yana shan giya ya sha giya ya sha giya sai yayi tafsir da malik bin dinar in ya je kasuwa sai matan kasuwa su ce kowa ta kama kayanta Da! malik bin dinar ya zo ya faci wannan ya zabci wannan ya zabci wannan wato kuɗi yake da shi a arki yake da shi kuma zalunci yake yana sharjiya yana duk abubuwa na Allah haka yake yi sai rannan ya ji kawai cikin sabon Allah ne kawai aure yake so yayi sai kawai ya je yayi aure sai ya ji ka ina son Allah ya bashi iya mace sai Allah ya bashi iya yana cin sabo ne yana cin shan jiya ne sai ina cewa sai Allah ya bashi ya ya mace sai Allah ya sa mai tsananin tsananin tsananin son ta cikin zuciya ta sai tsananin son ta cikin zuciya ta cikin zuciya ta yana son ta yana mata waje yana ko ina da ita in ya dauko biya zai sha tana yarinya karama sai ta buje hannu nai sai hannu ne da shi Allah ne ne ne rahama da wannan yarinya in ya dauko biya sai ta buje hannu ne saboda son da yake mata sai ya bari amma yana cikin biya ta in ba ta yana ne yana ne yana hajji ya gaba dai bane ya bashin biya ana cikin haka kawai sai Allah ya karɓe ran wannan yarinya sai ta rasu sai ya bakin ciki bakin cikin da bai saba yi ba shi ke ba da labari sai ka san wanda ya fi kowa raki shine mai sabon Allah mutane masu sabon Allah sun fi kowa raki sun fi kowa kuka lokacin azumi azumi yayi tsanani sun fi kowa raki ba ka ganin su masallaci lokacin sallar tarawih sahun gaba ba ganin sahu na ba ganin sahu na ba kaza ga ba su zuwa sai ga mutum da kai shi wallahi kowa yana iya gudewa duk abin da za a yi sai ai bai tsaron kowa amma kuma baya iya sallar tarawih inda ake sallar ta mai tsawo wannan shi ne rabbo kana gane to rabbanci in wani nashi ya rasu ya kuka wayo Allah wayo kai dai kukan wanda wanda yake ya gujewa baya iya wannan kukan da bai da tsoron Allah malamin ya shi ya jira cikin sabon Allah yace ka san raki ne masu sabon Allah ni kuka wanda ban taba yi ba ni yi ka kuka ni ta shiga damuwa duk ni tuno da yi ta kuka ita damuwa yace wannan ta shadan yace min yau zan sha giya giyar da ban taba shan irin ba zan sha giya giya da bai taba shari'ar ta bace ya sha giya ya sha giya sai da shan giya ne mai tsanani da yawa bayan ya gama kira shi shan giya sai bace ya dauke shi bace ya dauke sai ya sake ta buga ya sake shi da harbin bacci yana nan cikin bacci sai ya mafarki a tashin kiyama an yi tashin kiyama ga ya ya zo mutane sun ta za azaba ta zo wuta ta koro shi da gudu wuta ta koro shi tana biya ta wuta na koro shi tana biya ta wuta na koro shi an kawo gare shi yana gudu nan sai ya ga ya ga maciji kuma ya so wannan jefin ya biyo shi maciji ya biyo shi nan wuta nan maciji sai ya ji wajen wani dutse da gudu ga wuta ga maciji ya tafi ya so su yara yara sunan ya ce Fatima ta cewa ya Fatima ya Fatima ga babanki ya Fatima ga babanki ya Fatima ga babanki sai Fatima ta taso sai ta yi mai ta yi mai tsaye mai maganin wannan macijin da maganin wannan wutar ta karbo shi ya tawo ta mai ya abad alam ya annu alladhina amanu an tahsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala alayhim al-amad fa qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun Allah tabaraka wa ta'ala minhum fasiqun Allah tabaraka sai tace mai ya babana shin ashe lokaci bai yi ba da zaka tuba ga Allah lokaci bai yi ba da mu'minai za su tuba ga Allah zuciyar su tai taushi su kasance ba kamar wanda suka kasance wanda aka ba littafi kafin su ba suka yi ta buri har zuciyar su ta ta tace wa'annan sune fasikai yace ki gaya min abin da ya auku ka gaya min cewa wannan sabon Allah da kake ne wannan kaza ne ka gaya min yana cikin haka kawai yana kuka yana jin dadi ya ga kashi nan kace ka kace shi sai kawai ya falka yana falkawa lokacin sallah asuba ta yace ya tashi yi wanka ya je masallaci sallah asuba ta ya sallama yana karanta alam ya anil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ya karanta wannan ayat ya fahimci cewa Allah ne ya yi ne da rahama ayat kan da ji ya ta karanta mai cikin bacci ne ji da karanta masallaci sai ya zanna kwai ya zama mutumin ke ya ran cikin sai bukhari ta ce amma malik ibn dinar ya zama babbai na cikin masu yato hadisi da cikin manyan manyan da cikin manyan manyan dalibai ilmi Za ka muji tsoron Allah mu tuba duk wanda ya tuba Allah yana karba amma ne ya mu tuba Allah ce illa man taba wa amana wa amila salihan yayi aiki na kwarai haka ce so to kan mu karanta illa man taba wa amana wa amila salihan sai wanda wanda ya tuba ana gada tuba ne in yayi aikin kwarai fa ulaika yadkhulul janna wanda ke haka suna shiga aljanna wala yuzlamuna shay'a ba a cutar su da komai wata irin aljanna ce janna ce adil lati wa ar rahman ibadahu bil ghaib ita ce aljanna ta matabbata ta matsaya ta matabbata allati wa ar rahman ibadahu bil ghaib wa inda allah ar rahman ne rama yawa bayin alsawalin ta bil ghaib masu masu masu bauta ce a boye in kana so ka gane kai ba munafiki kake ba shek ah, akwai babban malamin hadisi na Riyadh kwanakin baya yan watanni suka wuce babban malamin mu na shi Sheikh Abdul Abbas ya je Riyadh da wata muhadara aka ce inda wa za mu je mu saurari mu saurari hadisi a riyad inda wa yake kuje inda a shaka a khidr sunan shi abdurrahman khidr na yi karatu da shi na mutane amma khidr wani abu khidr wani babban malami ne yace malam ana tambaya mu yana cewa ni ina tsammanin kamar mu na fuki nake ko ta ce in wani abu na riya yana shiga ko ta ji kasala lokacin da ake sallah Allah ya ce wala ya tuna salata illa wa hum kusala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا munafiqina Allah ce innal munafiqina yukhadi'una Allah munafiqai suna yaudara Allah wa huwa khadi'uhu Allah shike kanti daga yaudara sun ce mai yaudara Allah shike ne san musa bisu tabin da yake cikin sa wa idza qamu ila salati qamu kusala yawan tashi sallah su suna jin kasala yurabuna an-nasa suna son mutane su gani wala yakuruna Allah illa qalila sallan ma ba su ambaton Allah sai kadan sai kun mutu kalgaci da sai mai alaga farta mala abu karim ku da abu karim kudai da cikin ayat kibarin ulama suka ce mai mun za a kai sallah sai mutum muna cin jin kasala mu ma muna ku kai ne sai ce a abinda da ke gani muna ku kai ne kuma muna ku kai bane in babu kowa kuna yi kuna kai in babu kowa ba ku sallah za ka kai ma in babu kuwa babu mai ganin ka baka sallah kai ma munafiki ne in kuma in an tashi sallah kar ko babu kuwa kana yi sai ka sallah kake ji to wannan munafiki ne na aiki wata karamin abu ne kamar kai kai yaki da shi kan ka bari sai ka tashi al'amarin ka ya tafi daidai to ka Allah ya ce illa man sai sai Allah ya jannati za ba su aljanna kamar aya kamar tabbata Allah ci wa adar rahmanu ibadahu bil ghaibi wadda Allah ya wa bayi ne alkawali da gairi masu masu yi mai bauta a fake a boye idan kaffa fafu daga kai sai sabon Allah babu mai ganin ka kana ji tsoron Allah ka bashi kana ji tsoron Allah ka ci ne innahu kana wa'duhu ya lalle alqawlin Allah abin zai cewa ne alqawlin Allah zai zo ga alqawlin Allah ya muku alqawlin wannan aljanna lalle wannan alqawlin zai zo la yatawuna fiha lahwan illa salama a cikin aljanna ba su jin wata yasassan magana sai dai salaman salaman aminci aminci wato salaman istisna'un munqata kenan salaman zance ne amma ba lagawu bane don haka istisna'un munqata la yasma'una fiha lagwan ba su jin lagawu a cikin su illa salaman ba ce su ji ana cewa assalamu alaikum tahiyyatun yawma yaquluhu salama idan mala'iku suka je ce salamun alaikum yasma'una fiha lagwan illa salama ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا حكم الله كل سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما, عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وسلم bai su ɗan aljanna za ka kone duniya yake mata watsa ta musulmi ke watsa ta za ka eh, aljanna ba su je ya san magana sun zai wada ana assalamu alaikum assalamu alaikum halaga ce ka watsa sallama ga wanda ka sani da wanda ba sani ba in ka ga mutum inda gari ne na musulmi assalamu alaikum ake ce mai Allah ya ce walahum fiha rizquhum wa lahum rizquhum fiha to aljanna suna da arzikin su bukratan wa ashiya ba kan da ko bukratan da safe wa ashiyan da yamma dukkanin da aka kawo musu arziki su wasu malamai suka ce aljanna babu dare kenan ta ta kawai akwai sai yamma ta ta kawai sai yamma wato kullum cikin haske ake cikin jin dadi ake babu duhun dare a cikin aljanna walahum ikum fiha bukratan wa ashiya tilka aljanna tilka aljannatu allati nurisu min تقيا الله يكي تلك الجنة التي نورث من عبادنا وانا يتشي الجنة وانا يتشي الجنة muke مكي بايم مكي قادة سوى بايم man kana taqiya wanda ya kasance yana jin tsoron Allah wata bayan Allah ana gadan musu da aljanna duk wanda Allah ya halitta iya ne gida guda biyu dunnan da muke muna da gidaje guda biyu gida guda cikin aljanna gida guda cikin wuta ka aka kai haka kwarai da gaske in mutum ya shiga kabar in ni ne abinda bayan waye an ga mai tambayoyi sai a gwada gida ne na wuta kan ne ya tashi ta ce wannan shine mazaunin ka da baka bauta ma Allah ba yanzu da ka bauta ma Allah an canza sai Allah mai gida ne na aljanna sai baɗi ya yi mata farin ciki wani kafiri kuma wanda bai yi ba ya dauki dauko ne na aljanna sai a tsara ma ne sai ka tsaya gida aljanna guda biyu ita kuma azaba a dauke ta a tsara ma a dauke ta a tsara ma kafiri Allah babu sun gidan mu na wuta Allah ba shi shiga wuta ya Allah ya Allah mun yi imani da kai Allah ko ni ba su imani da kai ba ya Allah ka ba su wannan gidan na wuta mun kuma ka tabbatar da mu a aljanna ya rabbal alamin anan zamu dakata yau abinda mun faɗi dai Allah ya ba mu dana kuma Allah ya shafa ya shafe su ta famu ya shafe su ta famu sai akwai tambayoyi da muke ya a

gaskiya abin da yake inganta ne kada a rera kada a rera shi yake ba ruwa su annabi ya rera ba cewa rera ta bai da kyawu wannan ra'ayi na shabbaka abdullahi abu zai kuma ya ya faɗi shi ta yi da tafsirul du'a daga nan wasu malamai suka samo shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba rera addu'a yake ba addu'a ba a rera ta saka karanta ta ake je kamata a karanta ta idan ake karantawa ana karanta addu'a ana nuna kankanta ga Allah ana nuna komawa ga Allah tana rera sai wani mai dadi sai murya sai kamar wani abu mai dadi haka ba ana wata waka ga gara a karanta ba a rera ba wallahi ta'ala a duk malamai sai su faɗi ba sallah gaban liman dukkanin su na kuma ne mazhaba ba sallah gaban liman sai kai yi sabani in kai sallah gaban liman akwai sallah ka ko babu sallah ka inna malikiya makaruhi kai a gare ba a yi kin hadin da kai bai ba inda mazhaba halabila babu sallar ka inda mazhaba shafi'iya ko mutum biyu suke sallah sai guda ya kan ja baya kadan sun jera daidai amma guda ya jan baya gaba ya kadan duk wanda ya shiga gaba yana sallah gaban liman bai da liman domin liman imam an samu shi daga amam daga gaba ne daga wanda aggaba shine ake cewa liman shi aggaba imam imam daga amam wanda aggaba ne kuka kazo ka shiga gaba ne ka ka san kai alliman kenan Sannan ta ina ji ba shi ba kana ji bane fa idan kana ji kabbara kai ya ga marka ji maimakon ya zamna yayi kabbara ya tashi tsaye ya ga kai ka zauna kana nan zamai kawai ka ji ko makabbara a shehu kuyi ne ka tashi tsaye kana nan sai ka ji ta sabi Allahu liman hamidu ka ka tashi tsaye sai da zakai ba zaka babu kyawu mutum ya sallah gaban liman babu kyawu abinda musulunci ya koyar shine mutum daya ya tsaya daidai da liman mutum biyu su tsaya bayan liman haka mutum uku haka mutum hudu in sahu na farko ya shiga ai sahu na biyu bayan liman daidai inda aka fara sahu da farko a ka a doka ai dama sannan a doka yi hagu haka ake tafiya haka ake amma ba a ba ba ba a sallah gaban liman babu kyawo wallahu ta'ala bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa الله